radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan ana cikin goshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saura da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba takwas ga watan Yuni shekara ta 2022 wanda ya daidai da tara ga watan Zulgada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato takwas ga watan Yuni shekara ta 1992 kungiyar Musa ta leƙen asiri ta Isra'ila ta kashe wani jigwa kungiyar PLO ta Falasɗinawa a birnin paris na kasar faransa mutumin mai suna akib basisu ya kasance ɗaya daga cikin nahanan damar malam yasir arfat shugaban kungiyar ta plo na wannan lokaci wanda kisansa kuma ya harzika miliyan palestinawa da kungiyoyi daban-daban na gugurmai a duniya wanda ya sanya musad ta fito ta musanta cewa ita ce take da alhakin kashe shi amma sakamakon bincike da ya tabbatar da cewa kungiyar ta musad ce take da alhakin hakan. masu wata kun san cewa shekaru 213 da suka gabata rana irin ta yau wato 8 ga watan yunin shekara ta 1809 thomas penn marubuci kuma masanin falsafa kuma dan gwagwarmaya dan asalin ingila ya rasu thomas penn tun yana da shekaru 37 a duniya da ya nufi kasar amurka inda ya rika karfafa gwiwar masu akidar samun yancin kasar daga mulkin mallakar turawan ingila bayan kuma ya shiga cikin masu bore a kasar faransa waɗanda suka yi juyin juhali a kasar amma bayan juyin juhalin kasar ta faransa ya rubuta wasu littafai wanda nuna rashin gamsuwarsa da yadda ake tafiyar da siyasar kasar inda yake ganin cewa juyin juhalin ya zo ne domin 'yantar da mutane daga bautar sarakuna masu zalunci na kama karya amma kuma an bar mulkin kama karya an shiga wani sabon mulkin na kama karya thomas ya yi ta samun saɓani da malaman coci inda yake da mahanga a kan abubuwa da dama daga ciki har da imaninsa da Allah da kuma yin imanin cewa bayan mutuwa akwai hisabi kuma Allah zai adalci a tsakanin bayansa dangane da abin da suka aikata a duniya. da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan yuni na shekara ta 1830 wani masani dan kasar jamus mai suna canberra ya kirkiro a shana ta farko ya kuma samu nasarar yin hakan ne bayan haɗa sanadarai masu tartsatsin wuta idan sun hadu da juna daga bisani kuma wani masani dan kasar amurka mai suna phillips ya kara inganta nau'in ashana da canberra isamar wanda kuma irin wannan nau'in ashana ne ta philips wadda ya samar ake amfani da ita a duniya wadda ake gurza hakin ashanar akan sanadarin da ke damfara da kwalinta daga nan kuma sai wuta ta kama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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A Najeriya, Tinubu yana kan gaba da ƙidayar ƙwarƙun zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC. dakarun mjtf sun halka 'yan ta'adda sama da 800 a tafkin chadi iran za ta iya sauya matsayinta dangane da haɗin kan da take baiwa hukumar makamashin nukiliya ta duniya to yanzu kuma ga labaran da ke diki jagoran jam'iyyar apc a najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar bola tinubu shine kan gaba a yawancin ƙuri'un da aka soma ƙidayawa domin tantance yawan ƙuri'un da kowane ɗan takara ya samu sauran waɗanda suka samu ƙuri'u a wannan tantancewa duk sun haɗa da mataimakin shugaban ƙasa farfesa yemi osubanjo da kuma shugaban majalisar dattawa ahmad lawan su kuma tsohon minista burtumi amici da kuma gwamnan kogi yahaya bello an kan tantance ƙuri'un da delegate 2,340 waɗanda suka kaɗa ƙuri'un da misalin karfe biyu da minti arba'in na daren jiya ne da aka soma zaben har zuwa takwas na safiyar yau laraba rundunar sojan haɗin gwiwa da ke yaƙi da 'yan ta'adda yankin tafkin chadi ta sanar da kashe mayakan boko haram sama da 800 a cikin watanni biyu da suka gabata a tsibirin da ke tsakanin kasashen najeriya nijar kamar da kuma chadi kamfan dalancin labaran faransa ya rawaito wani rahoto cewa rundunar ta sanar cewa a tsakanin ranar 28 ga watan maris zuwa hudu ga watan yuni haɗin gwiwar sojojin sun gudanar da samame na haɗin gwiwa a tsibirin da ke tafkin chadi da kuma ƙauyuka inda suka kashe tarin mayakan boko haram da kuma na iswap rahoton ya bayyana samun gagarumin nasara a cikin samamin da aka yi wanda kai ga halaka 'yan ta'adda 805 da kuma kama wasu da kuma lalata motoci kimanin 44 da kuma babura 22 an kuma samu tarin makamai zanawar ta ce akalla sojoji dubu uku suka shiga cikin aikin samaman ta ƙasa da kuma ta ruwa da ta sama wanda ya kunshi sojojin ƙasashe hudu na najeriya jamhuriyar nijar kamaru da kuma chadi wanda a kwashe tsawon kwanaki 45 ana gudanar da wannan samami to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran wani mamba a kwamitin tsaron ƙasa na majalisar dokokin kasar iran ya sanar da cewa an gudanar da zaman gaggawa na kwamitin dangane da tsaro domin tattauna batutuwan da suka shafi tattaunawar nukiliya da ake da kasashen ketare wanda kuma yake dogaro da irin rahotanni da ake samu daga bangaren hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda kuma wannan zama ya biyo bayan gabatar da wani daftarin kuduri ne wanda su daga cikin kasashen turai suka yi a gaban kwamitin alkalan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya wanda yake zargin iran ɗin da kyan ba da haɗin kai wajen gudanar da ayyukan bincike na hukumar kula da makamashin nukiliyan a cibiyar nukiliyan ƙasar iran kamar dai yadda rahoton shugaban hukumar ya kunshi bayanai waɗanda suke ishara da hakan musamman ma dangane da zargin da ake yi akan wasu bayanai da kwamitin ya bayyana cewa hukumar ta nemi iran ta bayar da bayanai akan samun wasu barbashin uranium wasu cibiyoyin nukiliya guda uku da aka yi wanda kuma a cewar kwamitin iran bata bayar da bayani ba kwamitin tsaron na majalisar dokokin kasar iran ya bayyana cewa iran din za ta iya ɗaukar matakai na canza matsayarta dangane da haɗin gwiwa wanda take baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya sakamakon yadda hukumar ta zama tana sanya batutuwa na siyasa a cikin aikin nata maimakon ƙwarewa ta ilimi gwamnatin kasar amurka ta ce ba za ta taɓa yin allah wadai da kisan gillan da isra'ila ta yi wa 'yar jarida shirin abu akila ba a 'yan makonnin da suka gabata sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken shine bayyana hakan inda ya bayyana cewa abin da ya faru wani abu ne wanda yake babu tabbaci a kansa akan zargin cewa isra'ila ce take da hannu wajen kisan 'yar jaridar domin kuwa amurka ta buƙaci a gudanar da sahihin bincike ne wanda zai haɗa bangarori domin tabbatar da hakikanin abin da ya faru tun bayan kisan shirin abu a kila dai amurka ta yi ta tababa dangane da ɗora alhakin hakan akan isra'ila sai dai bincike na musamman mai zaman kansa wanda gwamnatin falasɗinawa ta gudanar da kuma shidin gani da ido duka sun tabbatar da cewa wani sojan isra'ila ne ya harbe shirin abu a kila kuma da gangan to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. thank you tuma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda zamu fara da shirin nan na mu koma noma mu noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu kasar ghana zai ziyarta domin lalubo labarai masu alaka da harkar noma da jin wainar da ake toyawa a can da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ƙasar Ghana an ƙaddamar da wato shirin yin biki na shekara-shekara na shinkafa. Hukumar take kula da noman shinkafa da kuma kamfanin da suke tace ta da kuma sayar da ita a ƙasar wacce ake kira da GRIB a takaice. Ita ce za ta ƙaddamar da bikin domin a ba da dama ta yin nazari. da bita ƙalubalen da yake gaban harkar shinkafa a wannan ƙasa an tsayar da watan nuwamba na wannan shekara da ake ciki domin yin bikin wanda aka bai wa taken kuci shinkafar da ake nomawa a ghana mahukunta kasar ta ghana suna son ganin an mai da hankali ne wajen amfani da shinkafar da ake nomawa cikin ƙasar maimakon ta ƙasashen waje. shugaban kungiyar nana adeji aye wanda yi jawabi a wurin taron kaddamar da shirin bikin wanda za a yi a nan gaba a garin batonga a gundumar kumbungu da can ne cibiyar noman shinkafa a kasar ta ghana ya yi kira ga mutanen kasar da su mayar da hankali wajen cin shinkafar da ake nomawa a wannan ƙasa. aje aye ya ci gaba da cewa cin shinkafar ƙasar ghana zai taimaka matuƙa wajen adana kuɗin ƙasar waje da hana su fita zuwa ƙasashen waje ƙungiyar ta kuma ƙulla jejeniya da jami'an tsaron ƙasar akan su riƙa sayan shinkafar da ake nomawa a cikin ƙasar domin ciyar da ma'aikatansu. shugaban kungiyar manoman shinkafar ta kasar ghana ya kuma yi ishara da yakin da ake yi tsakanin rashi da ukraine da tasirinsa a kan takin zamani da ake shigo da shi inda yi wa manoman kasar alkawalin warware wannan matsala shugaban kungiyar ya kuma ba su tabbacin cewa a halin yanzu ghana tana kokari ne a fagen wato ceto ta fuskar abinci don haka za a yi duk abin da ya dace saboda ganin cewa ba a samu tsaiko a harkar noman shinkafa a wannan ƙasa ba to wani labarin mai alaka da ghana shine cinikayya da kasuwanci a tsakanin ta da iran zai kai dala amurka biliyan ɗaya kamar yadda ministan aikin gona na ƙasar iran ya bayyana ministan aikin gona na ƙasar iran sai jawar sadati najad ya bayyana haka yana mai cewa kudin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu zai kai dala amurka biliyan ɗaya a yadda za a yi taron kwamitin kasuwanci na haɗin gwiwa na ƙasashen biyu karo na takwas wato a shekara mai zuwa kenan taron da aka yi na shekarar bana na kwamitin kasuwanci da cinikayya na kasashen biyu ministan ya bayyana cewa an kulle jeniyoyi masu yawa a tsakanin kasashen biyu ya kuma isha da cewa an samu karuwar kudaden cinikayya daga dala miliyan 32 a shekara ta zuwa dala miliyan 370 a shekara ta 2020 da hakan yake nuni da cewa an samu rubanya da kaso goma cikin ɗari ministan aikin gonar na ƙasar iran ya yi hasashen cewa a shekara mai zuwa cinikayyar za ta kai dala amurka biliyan ɗaya mafi yawancin dai harkokin tsakanin ƙasashen biyu ta fuskar cinikayya da alaƙa ne da kayayyaki masu alaƙa da noma da kiwo. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurewar lokacin shirin namu da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya.

ma saurari assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin sa muke kawo muku wake-wake daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurari a yau shirin namu ya gaso muku Mas'ud Abu Turabi ne domin jin irin waka da tanadar mana. Ai saurari lafiya. تن خاک من عشق من اینجاست هر گوشه این خاک وطن مثل یه دنیاست ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد من و مام من من جان من اینجاست بر قله آتش به دل کوه دماوند ثبت است که این گنج همین همینجاست بر قله آتش به دل کوه دماوند ثبت است که این گنج همین همینجاست Lord. سر سرافراز و زین همه جان باز تاج شهدا در همه دوران به سر ماز سبز است و سرافراز و زین همه جان باز تاج شهدا در همه دوران به سر ما اینجا وطن خاک من عشق منی اینجاست هر گوشه این خاک وطن مثل دنیاست ایرانیم و چشم بیگانه ندارم اجداد منو و سعدی و سنایی سبز است و سرافراز وطن زین همه جان باد تاج شهدا در همه دوران به سر ماست سبز است و سرافراز وطن زین همه جان باد تاج شهدا در همه دوران به سر to an gaishe ka mas'ud abu turabi a cikin wannan waka da tanadar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin wakar kuma a nan zan jalin zamu shirin sai a wata sai a wani sabon shirin za ku ji mu ɗauki sabon wakar amma kafin nan amma adin wasu taimaka amma waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. چراغ لال سوزم در خیال da nan zamu kai sai Allah kama can anjima da maza a ji mu dauke da shirin kafin lokacin abin kwaro kwanakin muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya thank you Thank you.